wannan shine ne mu na talatin a cikin littafin ahmiyatul waqti fi hayati talibin muslim muna bayani akan asbabu eh, asbabu amawani wal inayati bil waqti dalilan da suke hana mutane su zama ba sa kula da lokacinsu mun faɗi dalili na farko ko mani na farko shi shine aljahlu bil ghayati min khalqi al insan jahiltar mecece manufar da ta sa Allah ya halicci dan adam na biyu aljahlu bi tabi'ati hayati insani jahiltar ɗabi'a rayuwar ɗan adam cewa ba rayuwa ba ce madawwamiya rayuwa ce wacce za ta ƙare tana da iyaka tana da ƙarshe na uku wa adamu tahdidil garbi fil haya rashin tantance me manufarka a rayuwa mutum ya zama yana rayuwa bila hadafi ba hadafi ba manufa da kaga mutum yana wasa da lokacinsa to bai da manufa a rayuwa ne bai san inda zai je ba ne bai iyakance ma kansa manufarsa ba yanzu ka kalla mutumin da zai zo ɗalibin ilimi ne yau ya zo makaranta gobe ya ki zuwa ai bi wasa da lokaci ne ka ɗaddara misali a irin tsari ne da ake bi na makarantu na jami'o'i zai yi haka in yi haka shi zai shekara nawa a makaranta ko kuma sai a ce ana da jarabawa karfe tara na safe za a yi shi sai karfe tara ya tashi daga bacci karfe tara ya tashi daga bacci ya fito da kofin shi da burushin shi ya zo yana nuna ma jama'a yanzu ya tashi yana goge baki sannan ya gama ya fara tunanin dan wake zai ci ko waina ko kuwa a biredi da shayi zai ci sannan ya ce zai tafi makaranta kuma ya shiga jarabawa kaga ba kari over ba zai yi ne zai spill over ya ƙara spill over ya ƙara spill over ya ƙara spill over har ya zama out over in akwai a kore shi kawai abin shi to kaga shine adamu tahdidil ghardi fil haya ki rashin tantance manufar rayuwa mutum ya zama bai da manufa a rayuwa bai zaɓi mai manufarsa ba wannan bala'in shine matasan mu suke fama da shi kullum wannan abin yana min ciwo nakan ce da gwamnatinmu suna kula da abubuwa irin wannan to kamata yi yanzu su riƙa kafa wasu santoci na tilas da za a samar da irin waɗannan santoci cibiyoyi da matasa kamo su za a riƙa yi a ɗaure su ba sai mutum ya kawo kan shi ba a ɗaure shi na kwanaki a keɓe shi a gefe guda domin sannan a kira masu gwada kwakwalwa su duba kwakwalwar matasanmu da yawa irin 'yan shekara goma sha ɗin nan zuwa ashirin da wani abu wallahi akwai damuwa sha zuwa go ashirin da wani abu ɗin a tantance ƙwaƙwalwarsu wasu da yawa daga cinsu mahaukata ne suna da damu kwakwalwa bayan an gano matsalolinsu to a haɗa su da murabbai murabbin waɗanda za su riƙa musu tarbiyya abu na farko shine su haddade musu manufarsu a rayuwa domin ba su da manufa a rayuwa ba su san manufarsu ba babu manufa abin yana da takaici Ka ga yaro yana ta rayuwa bai san ina zai tafi ba shekarun shi suna tafiya yana ta ƙara girma yana ta ƙara girma amma bai san ina zai je ba in ka tambaye shi me zai yi ba zai yi ba idan misali tunani yake da shi ka ji ya ce maka abu kaza yake son ya karanta wallahi ba manufar shi bace fira abokanan shi suke yi kawai shi ma ya ɗauka ya ji ko fira ake yi a gari ya ji da za ka zo ka tambaye shi ka ce to kai abin nan da ka ce za ka karanta a ina ake karanta shi sai mutum ya zo sai ya ce maka ai ina son karanta ina son wani ya ce wani yaro ya ce ai ina son karanta civic engineering kace civic engineering hmm, ai na ke kira civic fa civic engineering akwai shi ko civic engineering je karanta civic engineering ya ji ana faɗin civic education sannan akwai civil engineering sai kasa tantancewa kuma za ka same shi ss2 yake ss3 ko yana ss1 wai zai karanta civic engineering civic engineering art kake ko science kake ai art niki kuma civic engineering zai karanta kaga kila akwai shi ne kudin da kaga a can ya dauko civic ai na art ne sannan ga engineering kuma na science ne shine ya hada ai ya karmada shine ya samar da civic engineering to me a ina ake karantawa wace jami'a ce ake kiranta wannan me shirɗin da ake buƙatar ka haɗa a sakandirin ka na darussan sakandiri kafin ka je karanta civil engineering babu wannan bai sani ba to la rayuwar duniya wa la rayuwar lahira haka mafi yawancin ciwon matasan mu a yau har za huwa da'u shababina ciwon matasan mu kenan yau abin zai ta baka damuwa da yawa a zuciyarka in ka sa kanka ka ce damuwa za ka yi akwai takaici sosai a ciki babu tahdidul hadafi fil haya ba su tantance manufarsu a rayuwa ba shi yasa za ka ga akwai kasashen laraba akwai malamai a cikin malaman da na san su suna da kokari akan wannan wannan batun akwai a doktor Tariq Suwaidan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masana eh, rayuwa da addini daidai gwagwado a ƙasar a kasar a kasar a kasar kuwait yana da yadda damuwa shi daidai gwagwado a inda yake da damuwa amma mutum ne mai kokari yana da irin wannan yana da wani shiri da yake da shi fannul qiyada yana da littafai sannan yana da program da yake gabatarwa a manya-manyan gidajen talabijin to mu ma muna da bukatar irin waɗannan a ce a samu ƙungiyoyi da za su zo su in ma gwamnati ba ta yi ba a samu ƙungiyoyi su waigo su waɗannan abubuwa matasa uku matasa hudu matasa biyar shida goma a rika ɗibo su ana wayan musu da kai ana musu tirenin ba sai sun zo ba dan ba za su zo ba mahaukaci ka taba ganin mutum ya yi daidai asibitin mahaukata da fada ake kai shi in ma ya gane wanda ya kai shi ya zama abokin gaba shi kenan sai ya warke sannan yake zama abokinsa duk wanda ya ciwon ciwo ciwon hauka abin da yake kenan baya yarda a kai shi asibiti to kaga duk wannan su ne ana da wannan damuwa فإن تعديد القرض يوفر من الوقت الشيء الكثير تبش يا كان شمان فك كان شمان فك أغايوة ينا بعد لوك من يوع دمتم وبه يسيو الإنسان في الحياة على هدى كمدا كان شمان فك أغايوة من أدم يكي إيا تفيا أغايوة على هدى أكن شغيا duk mutumin da bai da manufa to a bata yake tafiya bai san inda zai je ba kawai shi kenan mutum ya zo kawai shi kenan ya kama hanya ya tafi tasha a ƙasa shi kenan kawai ya shiga tasha ya ta yawo sai wani ɗan kamar sai ya ganshi ce kai ina zaka je sai ya haka ya kalle shi sai can kawai sai ya ji ana kano kawai shi kenan kano ga ga ga siyana ga ga bas sai kawai ya shige siyana kano ina za a je wajen wa me za a je a yi bai sani ba kare wannan tafiyar shi akan shirya yake yi ba hadafi amma mutumin da ya san Kano zai tafi in ya je kanan ya san inda zai sauka ga abin da kuma ya je yi zai yi wasa da lokacinsa shi ne za ka ga mutum yana ta faɗa idan aka idan mota ta lalace a hanya ya kaga yana ma direba faɗa yana ma kandasta faɗa ya za a kun san mota ku ba ta da kyau za ku ɗauko mu yana da manufa kila ya riga ya haddada lokacinsa karfe kaza yake son ya ga ya isa Kano kaga shine wannan wabihi yasirul insanu fil hayati ala huda da tantance manufar rayuwa ne yake sa mutum ya zama ya tafiya a wannan rayuwar tasa akan shirya kullama sadafatu umurun duk lokacin da wasu lamarra suka zo masa a rafa kaifa yahtaru min hama ma yuqarribuhu min garbihi to daga nan ya sanya zai zabi ya aikata abin da zai kusantar da shi zuwa ga manufarsa ba zai zama kawai ya zama kaman gashin kaza a saman iska ba ta rika juya shi a'a ya sani idan ya zo ya san inda zai je wa yatajannabu ma la yattafiqu ma'ahu kuma za ka gan shi kullum yana nisantar duk abin da bai dace da shi ba mutumin da ke da manufa yana zuwa ya san abin da bai dace da shi ba zai wuce masa ana son ka zama ne a rayuwa a gudu kamar ruwa duk inda ka zo kana da manufa akwai inda kake son ka je in ruwa ya fuskanci hanya aka yi ruwan sama ko aka fasa wani ruwa ya taho to yana da inda yake son ya je ya haɗe da 'yan uwan shi inda yake son ya je ya tsaya a can wani katon kogi yake son ya kai so daga duk wanda ya zo gaban shi ya tsaya zai ture shi idan ya ga hanya bata masa ba sai ya kirkiro ma kansa wata hanya to haka dan adam yake ake dan adam mai manufa ke ne. amma dan adam din da bai da manufa sai zama gashin kaza a saman iska ko kuma atafa a saman iska ne da ta juya shi ta kada shi gabas yake nufi bai dama bai da bai da inda zai je duk inda iska ta kada shi shikenan sai ya kadu wani zubin ta kada shi gabas wani zubin ta kada shi yamma wani zubin ta kada shi arewa ولاحظ أن أكثر الناس عملا كقلا ذاك جعلنا أكثر الناس amalan. mutanen da suka fi yawan aiki a rayuwa wa aqdarahum ala al-intifa'i bi awqatihim kuma waɗanda suka fi samun ikon shin amfanin lokacin su humul ladina haddadu gardahum fil hayati sune wanda suka tantance manufofin su a rayuwa kun gode na abubuwan guda biyu aksarun nasi amalan aqdaruhum ala al-intifa'i bil awqati wanda suka fi kowa aiki sannan wanda suka fi kowa cin gajiyar lokacinsu to za ga su ne waɗanda suke da manufa a rayuwa amma wanda bai da manufa a rayuwa to za ka gan shi kawai ya ta wasa da lokacin shi fahim yuwajjihuna amalahum linailihi za ka gansu suna fuskantar da ayyukansu ne linailihi domin samun manufarsu duk aikin da za su yi don su kai zuwa ga manufarsu suke wala yudayyi'unahu fi at-taraddud wal ikhtiyari ba za ka gansu suna bata lokacinsu fitaradduri a wajen shakka wal ikhtiyari kan to me zan yi in yi kaza ne ko kai in yi kaza a sun riga dama sun iyakance inda suke son su tafi sun yi ma kansu tahbiti so da sun tashi sun san inda za su tafi da safe suna tashi tun asuba sun san me za su yi karfe kaza zuwa karfe kaza da karfe zuwa kaza zuwa karfe kaza lokutan gabaki dai an raba su an ba kowane lokaci aikinsa sannan ba a yadda aikin wani lokaci ya shiga cikin wani lokaci ya shiga cikin wani lokaci kowanne da lokacinsa wala ya kununa kuratan fi yadi zurufi tal'abu bihim ba sa yadda su zama kwallo ta maula fi yadi zuruf a hannun yanayi duk yanayin da ya zo sai su ce bari su bi shi a suna da manufarsu a rayuwa tal'abu bihim kama ta sha'u balle har waɗannan yanayin masu caccanzawa su zo su wasa da su yadda suka ga dama a suna da manufarsu shi yasa za ka ga mafi yawancin masu kula da lokaci ba a san za musu ra'ayi ba a can su ne wanda za ka janci yan alka'ida in haka ce ba a canza musu ra'ayi ba ana nufin su ɗau ra'ayin da ba yi da dalili ba a'a ƙalla ma kake samun su su zama kawai wasu mutane eh, kawai marina marinun kawai mutane waɗanda suke kawai kamar balan-balan a hura su sannan kuma can kawai sai a sace su a ba su yadda su zama haka ko su ko a mai da su kamar wani wani tantani kawai a ja su in aka ga dama kuma sai a sake su sai su koma daidai a za a gansu suna da tsauri sai abin da ya zama na gaskiya shi suke kai akai bal hum alladhina yasna'una adh-dhurufa kai su suke su suke samar da yanayi su suke aikata yanayi da kansu su suke kawo yanayi wa yatasarrafuna fiha hasba aghrabihim fil hayati sannan za ga suna jujjuya wa yadda suka ga dama gwaggwadon manufofinsu a rayuwa ba wai zuruf ke juya su ba su suke juya zuruf fa adamu tahdidil garbi fil hayati kaga rashin tantance manufa a rayuwa lissun wallahi dan fashe wasariqul lil wakati. kuma barawan lokaci ne in dai baka tantance manufarka a rayuwa ba to shi kenan ai shi ne aka ce wai al'asha al'asha maimunu ibn qais ya je wajen kisra eh, shi yasa yana jin yana jin farisanci ai ya je yana rera baituta yana rera baituta yana rera baituta shi kisra ya ce a fassara mushi abin da ya faɗi da ya wani baiti shi aka fassara mushi aka ce ai ya ce ne ya kwana daransa bai yi bacci ba kuma rashin baccin nan nasa ba wai rashin lafiya ne ya hana shi bacci ba sannan kuma ba soyayya ba sai kisra ya ce za ka ce huwa lissu ne ce dan fashi ne kawai ce da kaga mutum ya kwana bai yi bacci ba ba rashin lafiya ya hana ka bacci ba sannan ba wani abu da kake so kai ta tunaninsa ba to barawo ne kai ka rashin manufa kenan tun kawai ya zauna da dare ya ki bacci kai ba karatu kake ba ka karatu ya abin so ne ba nazari kake game da makhluqatul lahi ba hakan nan kawai ka zauna ka ki bacci wannan ka bata daren ka a banza ka zama da'u وهو من أكبر معوقات العناية kuma wannan na ɗaya daga cikin mafi girman abubuwan da ke hana mutum ya kula da lokaci faɗalibun ladhi ya hadifu ila natajatin mamuqatin muhaddada ɗalibin da ke da ke da manufai ya samu sakamako na karatunsa marmuka mai ban sha'awa muhaddada wanda ya iyakance ya ce so yake fita da first class misali ko la shakka annahu yakunu muwaziban ala wajibatihi ومذكرا لكتبه ومذاكرا لكتبه عفوا ذاك ساميش كل يا ناشي ما دي أبن دعك دوغا مسيح ذاك غبايا تكتشيدش ومذاكرا لكتبه ذاك جانس قمينا بيتا للتفنسة ومطالعا للعلوم التي تساعده في التحصيل على تلك النتيجة المهدوفة ذاك جانس قم كل ينا للا ينا ليك ليك يقرنتا يبنشكا يربوتا يقفاه duk ilmomin da za su taimake shi domin ya ga ya samu wannan sakamakon da yake da manufa a kansa ba zai yi wasa da rayuwarsa ba amma wanda bai yi ta hadizul hadafi fi alhaya ba to shi kenan kawai shi ke shi kawai shi ke su ne wanda za ka gansa akwai gossip center a wasu jami'o'in akwai gossip center dandalin gulma akwai ghetto kaga ghetto dandalin yan iska kenan Eh, dandalin yahudi kenan yahudawa eh, masharanta shi ne geto unguwa yahudawa ko unguwa kawai ka zo na zo to can za ka je ka ga mutum akwai wani waje world trade center ne duk ɗalibi idan yana son ya zagi lakcara to can zai tafi ya zazzage shi ya zazzage shi ba wanda zai taba shi a wajen world trade center ne da akwai su haka za ka ga ɗalibai sun je sun zauna a wajen wani sai karfe taran dare sannan zai dau wai littafi fa zai dauka sai ya tafi can waje ya zauna can ya fira da waccan a tsokani wancan tsokani wancan yanzu ya facebook ya facebook ya whatsapp ya kaza ya kaza can sai ya duba sai ya karfe ɗayan dare ah, sai ya ce lokaci ya tafi sai ya dawo gida sai ya dawo ɗaki ya kwanta ya bacci ya za a yi wannan abin ya zama in ba jami'a yake ba karatun waje ne a karatu ne na sakandare haka za ka ga mutum wani zai zana jaraba ko zai jaraba amma ba za ka taɓa ganin alama a tare da shi ba wannan abubuwan ta kai ce Allah ka fitar da matasanmu daga ciki su ne ake magana kansu matasa su ne rayuwar al'umma ƙashin bayan ci gaban al'umma yana ga matasa ne ci gaban al'umma yana hannun matasa ne dattawa su sun tafi Allah ta'ala ya kashe rayuwar dan adam matakan marahil uku ne Allah allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba so daka da'f ad-da'f al-awwal da'f at-tufula kai kai kai kullun kai akhidh ne walasta mutiya sanawatul akhdhi karba kace baka badawa amma marhalatul quwwa in aka kai mataki na ƙuruciya to shine marhalatul atsa'i a lokacin kake badawa sannan za ka sake koma marhalatul akhadhi kai za ka ci gaba da ansa kuma shine mutum ya tsufa ba yi da abin da zai iya yi me zai iya yi to wannan tsakiyar ita ce ake magana kanta ita ce ake buƙatar ya zama an kula da ita an inganta ta al'umma dattawa su ga sun kalli 'yan bayan su ga sun bar ba su bar baya da ƙura ba to sai su ji daɗi duk dattawan da suka waiga suka ga matasansu a cikin ɗa'a a cikin nagarta a kan rayuwa mai kyau sai ka ga suna farin ciki amma idan dattijo ya waiga ya gadi ya furfura sai ya ga wasu gashin su baki wulik amma kuma suna ta sharholiyarsu sai kuka ya kama shi shine sai jinin shi ya hau shi yasa ai iyayen da suka fi kowa hawan jini su ne iyayen da Allah ya jarrabe su da 'ya'yan da ba za su gaje su ba mutum ya wai ga 'ya'yan shi yau a ce kir a ce ana kiran shi ai 'yan sanda ne an kira shi wani ya wance kaza ya za a jinin shi ya za a kace jinin shi ya sauka ai kullun jinin shi hawa yake Allah ka tsare mu Allah kare mu so da ka rika tunatar da matasa a rika jawo su a jiki ana musu wa'azi Allah shi kyauta Allah ganar da su wannan dogo